alaikum masu raro. Idan kuna biye da mu muna cikin littafin nan mai suna kibiya ratsa maza littafi na uku wanda mun karanta muku babi na takwas wanda in ba ku manta ba babi na takwas mun tsaya ne a inda jaruma safirat ta ba da umarnin a kafa tanti. To za mu shiga babi na tara za mu ɗaura kenan. Kibiya ratsa maza littafi na uku babi na tara. Ta ba da umarnin a kafa tanti. nan take kuwa aka kafa mata tanti aka yi mata shimfiɗa a ciki ta yi kwanciyarta ta kama bacci ba tare da fargabar komai ba a lokacin da dodannin suka kewaye tantin don tabbatar da tsaro al'amarin sarki safuwan kuwa a cikin wannan keji aka bar shi a kulle kuma a ɗaure dare ya yi ko ruwa ba a bashi ya sha ba sai da safirar ta farka daga dogon baccin da ta sha bayan an kawo mata abinci da abin sha ta yi hani'an sannan ta tuno da batun sarki Safuwa, nan take safira ta ɗauki ayaba guda ɗaya ta tafi zuwa wajen tantin ta isa inda sarki safuwan yake da isar ta bakin kejin da sarki safuwan ke ciki ta ganshi a kwance ya takura jikinsa yana karkarwar ɗari sai ta ji ta kamu da tausayinsa amma da ta tuno cewa ranta fa yake nema sai zuciyarta ta ƙeƙashe ta doki kejin da hannunta safuwan ya miƙe a firgice zumbur kawai sai ya ga safirar tsaye a gabansa rike da ayaba tana yi masa wani irin murmushi na mugunta kawai sai ta cire ayabar guda ɗaya ta cilla masa ita cikin kejin ta ce na san kana jin yunwa sai ka fara cin wannan ko da jin haka sai takaici ya turnuke sarki safuwan ya tuna cewa shi fa sarki ne mai isasshen iko amma wai shi za a wulakanta haka safuwan ya dubi safirar cikin tsananin fishi ya ce zai fi kyau ki kashe ni domin ba zan yarda ki ci gaba da muzanta ni ba sai ka ce wata dabbar daji kin kulle ni a cikin keji kina bani ɗan itaciya da na ci gaba da rayuwa a haka gwara ma na kashe kaina ko da jin haka sai safira ta bushe da dariya lokaci guda kuma ta na fuskarta ta ce ba zan kashe ka ba kuma kai ma ba za ka iya kashe kanka ba saboda rayuwarka da komai naka yanzu a hannuna yake a nan a wannan cikin kejin za ka kwana duk sanyin nan da ake yi a kanka zai kare kuma babu wani abinci da za a sake baka face wannan ayaban idan ka cinye ta za a baka ruwa makwarwa hudu ka sha sai da safe ko da gama faɗin hakan sai safirar ta juya ta koma cikin tantinta ta je ta yi kwanciyarta fitar da ke da wuya sai sarki safuwan ya fusata ainun zuciyarsa ta kama ta farfasa kamar za ta kone saboda baƙin ciki don haka sai ya yunkura domin ya kama kansa da hannayensa biyu da nufin ya murɗe kansa wuya amma sai ya ji hannayen nasa sun daskare ya kasa motsa su kuma ya ji wani irin mugun zugi da raɗaɗi ya shige shi bai san sa'ad da ya ƙwallo ihu ba kawai sai ya ɓingire ƙasa a haka sarki safuwan ya kasance yana shan azaba ta raɗaɗi da raɗaɗi har gari ya waye sai da safirar ta farka daga bacci ta ci abincinta ta yi wanka kuma ta gama kintsawa sannan ta zo ta yi nuni da hannunta zuwa kan safuwan sannan ya daina jin zafin da yake ji kuma ya iya sauke hannayensa ƙasa daga jikin kansa a wannan lokaci zazzabi ya rufe sarki safuwan sakamakon kwanan da ya yi a cikin sanyin nan take safira ta sa aka buɗe kejin aka fito da safuwan a matukar galabaice ga yunwa kuma ga rashin lafiya nan take ta sa aka bashi abincin mai rai da lafiya ya ci ya ƙoshi kuma aka bashi magani ya sha gama hakan ke da wuya sai aka mayar da sarki safuwan cikin kejinsa aka kulle haka dai jaruma safira ta ci gaba da wulakanta sarki safuwan har tsawon kwanaki uku kuma sau bakwai sarki safuwan yana yunkurin kashe kansa yana kasawa a ranar kwana na uku ne da farkon yammaci sai ga dodo gargus ya dawo tare da amaryarsa ko da ganin su sai Safirat ta ruga gare su cikin matukar farin ciki ta rungume su kuma ta take kuma nan take ta sa aka yi shiri aka ci gaba da tafiya aka durfafi birnin kisra wannan shine abin da ya faru ga jaruma safirat bayan ta sami nasarar mallakar kwari da bakanta wanda mahaifinta boka sai ham ya sana'anta kwari da bakan da duk wanda ya mallake shi tamkar ya mallaki duniya ne al'amarin ragowar manyan sarakai kuwa da manyan matsafa da jarumai waɗanda suka zo yaƙar jaruma su fira domin su raba ta da kwari da bakanta sai su ya koma izuwa garinsu cikin rashin ƙwarin gwiwa tashin hankali da matukar damuwa don haka sai suka yi ta yada labarin rashin nasarar da suka yi nan da nan kuwa labari ya bazu ko ina cikin ƙasashen duniya ko da sarakuna suka ji wannan labari sai cikinsu ya fara ɗurar ruwa saboda babu wanda yake son a raba shi da karagarsa ta mulki a maishe shi bawa wasu sarakuna kuwa sai suka rinka yin dariya suna karyata wannan labari domin ba su ma yarda da cewa akwai wani kwari da bakan ba a duniya wadda ake cewa jaruma safirar ta mallake shi waɗanda bokayensu suka yi bincike suka tabbatar musu da cewa lallai wannan al'amari gaskiya ne sai suka fara shirya taro na musamman domin su san hanyar da za su bullo wa al'amarin tun kafin abin ya zo ya riske su har gida nan da nan sunan jaruma spirit ya tumbatsa a duniya ya zama na cewa ana ana koda tafiyar da yadda ma take a can birnin istanbul kuwa wacce ta kasance daular musulunci sarkin da ke mulkinsa sarkin da ke mulkinsu ya kasance wani dattijon mutum wanda shekarunsa sun haura casa'in tsufa ta riske shi amma yana da ɗa guda ɗaya jal wanda ake kira da suna yarima najib yarima najib ya kasance saraukin jarumi kuma gwarzo mai tarwatsa maza a filin daga baya ga haka ya kasance jarumi mai tsananin sa'a bisa duk abin da ya sa a gabansa domin tun da ya zama cikakken saurayi duk kasar da aka shirya a nahiyar duk gasar da aka shirya a nahiyar shi yake zama zakaranta walau a cikin biranensu na musulmai ko kuma a birnayen birnayen ma'abota bautar wani Allah bisa wannan dalili ne bisa wannan dalili ne yarima najib ya zama sananne kuma mai matukar farin jini a wajen 'yan mata amma ko kaɗan hankalin najib baya kan soyayya da aure burinsa guda ɗaya ne jal a duniya kuma tun yana yaro ƙarami ya so ya cika wannan buri amma sai mahaifinsa ya ya ba shi damar hakan ba komai ba ne burin yarima najib face ya zagaye gaba ɗaya ƙasashen da ke cikin daular larabawa ya ga kowace irin kabila game da al'adunsu da addininsu kuma ya rubuce su domin ya zamo abin tarihi mahaifin najib ba shi da kowa a duniya face shi mahaifiyarsa ma tun yana da shekaru hudu a duniya ta rasu sakamakon wata rashin lafiya bisa wannan dalili ne sarki yake mutuwar son yarima najib fiye da komai a rayuwarsa kuma ko kaɗan baya yarda ya nisanta da shi ana cikin wannan hali ne fatake suka kawo labarin bayyanar jaruma spirit zuwa cikin birnin istanbul inda aka yi ta yada jita-jitar cewa sai wannan jaruma ta mulki duniya gaba ɗayanta a hankali kuma sai ta maishe da mazan duniya bayan mata lokacin da wannan jita-jita ta yi yawaita a gari sai sarki suleiman wato mahaifin yarima najib ya tara gaba ɗaya fadawansa a cikinsu har da sarkin yaƙi yarima najib sarki suleiman ya rufe su da fada yana mai cewa yaya za a yi a bari ana ta watsa wannan jita-jita a cikin birnin mu na musulunci a cikin birninsu na musulmai nan take aka kafa doka aka ce duk wanda aka kama yana wannan magana za a sa dakaru su kama shi a kawo shi fada a yi masa hukunci tun da dai wannan al'amari ne na matsafa da masu hasashen banza haka ne tasa dole bakin ciki dole bakin ciki da dole haka ne ta sa dole bakin bakin da suke shigowa birnin da wani da wannan zance suka tsuke bakunansu amma duk da haka ba a fasa yin maganar ba a ɓoye a cikin gidaje ana gulma ba komai ba ne ya haddasa hakan ba face a wannan lokaci akwai ahalin kitabi a cikin birnin na istanbul kuma suna yin addininsu na lumana tare da su bisa yarjejeniya bayan cikar kwana uku da yin taro sarki suleiman da 'yan majalisarsa ne sai sarki suleiman ya yi wani mafarki wanda ya girgiza shi kuma ya firgita shi ainun ya zama zamana cewa hankalinsa ya dugunzuma ainun fiye da koyaushe a rayuwarsa ba komai ne ya jefa shi cikin wannan hali ba face tun yana yaro karami dan kimanin shekara shida duk abin da ya mafarki a kansa to sai wannan abu ya faru a gaske a cikin mafarkin nasa an nuna masa bayyanar jaruma inda ta ci manyan kasashen laraba guda hudu da yaƙi ta sauke sarakunansu daga kan mulki ta sanya mata a madadinsu sannan ta nausa wani bangare daban na duniya inda ta ci gaba da cin kasashe da yaƙi sannan kuma ta sauke shirin afkawa sauran kasashen larabawan da ta bari a baya a daidai nan ne sarki suleiman ya farka daga baccinsa a razane yana mai rafka salati a wannan rana dai jikin sarki suleiman ya yi sanyi sosai matuƙa kuma ya kasa cin abinci ƙiri-ƙiri sai da ƙyar aka tursasa shi ya ci abinci kaɗan bisa wannan dalili ne ya sa aka yi taron gaggawa inda ya bayyana musu labarin mafarkin da yi haka ne aka yi ta kawo hujjoji akan dole a tashi a kara kai yarima najib ya dubi mahaifinsa ya ce ya abana ka bani dama domin na fita zuwa sauran kasashen duniya domin na je na ɗaukaka kalmar Allah bisa babu yadda za a yi sarki suleiman ya amince da maganar ɗansa duk da cewar yana matukar ƙaunarsa baya son rabuwa da shi ko da da daƙiƙa ɗaya ce sarki suleiman ya ce da yarima najib idan har ya dawo gida zai zaɓa masa matar da ta dace da shi muddin ya dawo ya iske shi a raye kuma a sannan ne zai yi murabus ya bashi karagarsa ko da sarki suleiman ya zo nan a jawabinsa sai hawaye ya suɓuto masa kawai sai ya ji yarima najib ya rungume shi ta baya shi ma ya fashe da kuka ba komai ba ne ya sa su yin kukan ba face wannan shine karo na farko da za su taɓa rabuwa a rayuwarsu ta tsawon kwanaki ko watanni tun daga haihuwar yarima najib kawo yanzu kashe gari kuwa da sassafe sarki ya sa aka yi shela fada ta cika ta batse da mutanen gari game da fadawa bayan kowa ya hallara sai sarki ya miƙe ya yi bayanin cewa yarima tare da dakaru 300 za su tafi zuwa gabashin ƙasashen larabawa domin su ɗaukaka kalmar Allah. Kwarajin wannan batu sai jama'a aka ruɗe da kabbara kuma aka kamu da tsananin mamakin yadda sarki ya sallama rayuwar yarima don tafiya wannan jihadi. Kuma kowa ya sani cewa a daidai da da rana a daidai da rana ɗaya sarki baya son rabuwa da yarima ba tare da ɓata lokaci ba yarima da dakarunsa su ɗari uku suka gama kimtsa suka gama kintsa dukkaninsu suka yi bankwana da iyayensu da 'yan uwansu da ma gaba ɗayansu dama gaba ɗayansu samari ne matasa babu mutum ɗaya mai aure a cikinsu don haka suna ji da samartaka ƙarfi iya yaƙi da kuma jajircewa bisa duk abin da suka sa a gaba sai da aka rako wannan runduna har izuwa bayan gari yawancin waɗanda suka rako su ɗin 'yan mata ne masoyansu wasu ma an sa ranar bikinsu lokacin da bai wuce shekara ɗaya ba kowa ka gani da budurwarsa amma ban da yarima najib wanda shine ko da wasa ma bai taɓa cewa yana son wata budurwa ba kuma duk wacce mata ce tana son sa to fa ta yanka wa kanta kazar wahala da ba za ta iya fige ta ba nan dai masoya suka kama kuka da Allah da tsananin rabuwa suna, suna jin kamar su fasa wannan tafiya har al'amarin ya fusata yarima najib ya daka wa dakarun nasa tsawa kowa tsoron fishin yarima najib yake don haka dakarun suka haye dawakansu suka yi gaba suka suna waigen masoyan nan nasu har suka yi nisa a cikin daji suka ɓace musu da gani mafi akasarin waɗannan zakwakuran jarumai guda ɗari uku sannan yarima najib ne kuma abokansa abokansa ne domin tare suka taso tare suka yi wasa don haka akwai shakuwa game da fahimtar juna a tsakaninsu wani lokacin ma idan suna hira da dariya mutum ba zai iya ganewa cewa 'ya'yan talakawa ba ne shi kuma ɗan sarki ne yarima najib yana da matukar sauƙin kai kawaici kunya jin kai tausayi da sanin ya kamata amma kuma baya son zalunci rainin hankali girman kai da wulakanci sai da wannan runduna ta shafe sa'a bakwai da rabi tana ketawa ta cikin dazuzzuka har ya zama na cewa sun fita daga yankin ƙasar su ta istanbul sun nausa nahiyar birnin yemen ba tare da sun yada zango ba ko sun haɗu da wani mugun abu ba a daidai wannan lokaci sallar azahar ya yi don haka sai yarima ya bayar da umarnin a yada zango domin a yi sallah nan take kuwa aka tsaya aka kafa tantuna sannan aka yi alwala yarima ya shige gaba ya yi limanci aka yi sallah bayan an yi addu'ar an shafe an sha fataha kowa ya gama kintsawa kowa ya fito da abincin kalacinsa ya kama kimtsa cikinsa shi kuwa ya rima sai ya koma gefe ɗaya ya zuba musu idanu kawai yana lazimi yana murmushi ko daga nan haka sai shugaban dakarun wanda ake kira da suna samhar ya taso daga inda yake zaune ɗauke da gashashen nama ya zo dab da yarima ya zauna kuma ya yi masa tayin naman yarima ya girgiza kai ya ce ai ni ma ina da irin wannan nama da kake ci amma bana sha'awar cinsa ne samhar ya dubi najib cikin ya dube yarima najib cikin mamaki ya ce haba ya shugabana rabanka da abinci fa tun da asuba da muka yi kalaci kafin mu baro gida kuma na tabbata cewa kana jin yunwa ko kuwa baka da lafiya ne ko da jin wannan tambaya sai ya rima ya dafa kabaɗar samhar ya dube shi cikin murmushi ya ce tabbas ina jin yunwa amma ba na sha'awar cin komai face sabon nama wanda aka yanka yau ko tsuntsu da aka harbo a yau don haka yanzu ni zan shiga daji na farauto abin da zan ci gama faɗin hakan ke da wuya sai ya rima ya miƙe tsaye ce da kokwari da bakanka sai ya rima ya miƙe tsaye ya ɗauko kwari da bakansa ya rataye su a gadon bayansa kuma ya ɗaure takwabinsa a ƙugunsa take shi ma samhar ya miƙe ya kama shirinsa bisa ganin hakan sai yarima ya dubi samhara ya ce ka sani cewa babu sama da ni da kai a cikin dakarun nan idan babu ni babu kai waye zai ba su umarni idan wani bala'in ya taso ba zato samhar ya gyaɗa kai ya ce na san da haka amma ka sani cewa ba za mu bari ka shiga daji kai kaɗai ba dole ne mu baka kariya duk da cewa mun san za ka iya kare kanka kuma allah zai kare ka daga dukkan abin ƙi bisa wannan dalili ne zan haɗa ka da mutum hudu ni kuma zan zauna na kula da sansanin ko da jin haka sai yarima ya murmushi ya sake dafa kafaɗar samhar a karo na biyu ya ce da kyau abokina Haƙiƙa kana da basira gami da hangen nesa shi yasa nake matuƙar son zama da tare da kai nan take samhar ya zubo ya zaɓo mutum hudu waɗanda suka san sirrin daji kuma manyan barade shagogwarmaya a filin daga ya haɗa su da yarima suka sa shi a tsakiya don tabbatar da tsaro suka nausa zuwa cikin daji yarima da dakarun nan nasa mutum hudu suka yi ta kutsawa cikin daji suna dube-dube da hange-hange amma sai da suka shafi kusan rabin sa'a ko ɗan ƙaramin tsuntsu ba su ga giftawarsa ba bare wata dabba al'amarin da ya ba su mamaki kenan yarima najib ya yi wa sauran dakarun nasa hudu inkiyar su tsaya take su ya tsaya a inda yake yarima najib ya dubi gabas da yamma kudu da arewa da kuma sama da ƙasan dajin ya yi nazarin komai da ke wajen kawai sai ya yi murmushi ya ce akwai mugayen 'yan fashi a wannan daji kuma mugayen dabbobin da suka hana mugayen dabbobin da suka hana ƙananun tsuntsaye da halittu shi yasa muka kasa farauto ko shi yasa muka kasa farauto ko da zoma guda ɗaya gama faɗin hakan ke da wuya sai yarima ya buɗe bakinsa yana mai cewa idan mutane ne 'yan uwanmu laɓe a wannan wuri ku bayyana kanku in kuma ba in kuma ba so kuke taku ta ƙare ba ai kuwa kafin yarima ya gama rufe bakinsa sai suka ji an bushe da mahaukaciyar dariya a cikin wata murya mai kauri da kaushi daga sama kafin su yarima su daga kawunansu sama su ga gama yin wannan dariya tuni dakaru sama da mutum dubu sun sauko daga saman bishiya a cikin shigar baƙaƙen tufafi fuskokinsu a rufe idanunsu kaɗai ake gani kuma kowannensu na ruƙe da muggan makamai nan da nan suka yi wa su yarima najib kawanya daga can sai ga shugaban dakarun wani narkeken ƙato mai siffar mutanen farko ya ratso ta cikin duhuwar ciyayi yana taɓe da wata sharɓeɓiyar adda bisa kafaɗarsa babu riga a jikinsa kuma babu takalmi a ƙafarsa. dogon wando ne na fatar jimina kacal a jikinsa sai kuma tarin guraye na tsafi a jikin hannayensa da ƙugunsa Kalo ɗaya za ka yi wannan narkeken ƙato ka gane cewa rikakken ɗan fashi ne wanda bai san wani abu wai shi tausayi ba da ganin kura ka san za ta ci mutum allah ne kaɗai ya san iya adadin rayukan da wannan shirgegen mutum ya salwantar ko da wannan ƙato ya arba da yarima najib sai ya kare masa kallo sama da ƙasa da dai ya gan shi a cikin suturu mai kyau mai tsada kuma ya dubi dakarunsa ya gansu a cikin shigar dakarun gidan sarauta sai ya bushe da dariyar farin ciki mai kama da kukan jaki bisa ganin karensa ya kamo zomo lokaci guda kuma sai ya turbuna fuskarsa tamkar an aiko masa da saƙon mutuwa ya dakawa yarima najib tsawa ya ce ya kai wannan kyakkyawan matashi ina mai umartarka da ka gaggauta baiwa yaranka umarni da su zubar da makamansu kuma su tattaro duk abin da kuka mallaka ku zube su a nan gabana idan kuna son ku wuce wannan daji a raye in ba haka ba kuwa yanzu nan za mu yi muku kisan gilla gaba ɗayanku sannan mu kwashe dukiyar taku da ababen hawanku a matsayin ganima jin wannan batu sai yarima ya jiyo ya juyo ya dubi gaba ɗayan dakarun nan nasa ya ce da su su zubar da makamansu cikin tsananin mamaki da kaduwa dakarun suka yi tsuru-tsuru suka rasa abin da za su yi saboda sun san cewa in dai za a fafata za su iya kawar da waɗannan 'yan fashi duk da cewa sun ninka su sau uku a yawa har hamsar ya dubi ya buɗe baki zai ce wani abu har yarima amsar ya buɗi baki zai ce wani abu da yarensa sai ya tare sai yarima najib ya tare numfashinsa ya daka masa tsawa ya ce za ku bi umarnina ne ko kuwa a'a da jan haka sai hamsar da sauran dukkanin dakarun suka cire takubansu da sauran makamansu na yaƙi suka zube ƙasa ko daga nan haka sai yarima najib ya dubi shugaban 'yan fashin ya ce yanzu zan baka zaɓi guda biyu kamar yadda ka bani ka umarci dakarunka su duka su yaƙe ni ni kaɗai ko kuma mu fafata ni da kai kawai idan ni da dakarunka ne za mu fafata na yi maka alkawarin cewar da izinin ubangiji na ɗayansu ba zai tsira da rayuwarsa ba idan kuma ni da kai ne to zan kashe ka kuma ranka fansar na yaranka ne sauraro a nan babi na tare kare a cikin wannan littafi mai suna kibiya ratsa maza littafi na uku ku biyo mu a babi na goma don jin ci gaban wannan labari sai an jima bisalam